بطش ربك لشديد نزي جبنك bayan idar da sallar juma'a an jera kofin fassarar inda malamai suka yi bayanin muhimmancin irin wannan aiki don samar da ilimin alkur'ani ga jama'ar da ke amfani da harsunan suna na asali don fahimtar ma'anonin cikin sauki i spent good five years to translate the quran into igbo language we carry about 50 uh, copy to igbo land After we share it, 24 Igbos accept Islam. Na shafi shekaru biyar ina gudanar da wannan aikin kafin na kammala, kuma mun tura kwafi hamsin kasar Ibo inda mutum ashirin da hudu nan take suka karbe Islama, inji shek Sheikh Ohaji Madu. I see Quran in our Hausa language, Shehu malami ya kara da cewa akwai fasarar Alkur'ani a harshen Hausa na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi da ya gani, da wani da aka yi harshen Yarbanci da ya ce wani usta sai wallafa, wanda aka yi bashi kwarin gwiwar gudanar da aikin fasarar don al'ummar Ibo su amfana. Alhaji Shaharu Umar ne ya jagoranci taron kaddamarwar yana mai cewa aiki ne mai muhimmanci da suka sanya wa hannu don samun kammala shi. Gashi sun gama fasarar nan suna so kuma da Allah in zo in zama shugaban zaman na ce insha Allah na amince domin wannan abu ne na alkhairi in akwai abin da ya fi shi ma da zan iya yi zan yi insha Allah saboda kuma na yi ta sanarwa da yan uwa musulmi da muke tare da su a Zamfo fulaza cewa da Allah su zo su ba da haɗin kai wannan ba karamin abin alkhairi bane littafin alkur'ani ya kai yanzu shekara dubu da ɗari hudu da sauka da sai hudu da wani abu amma sai yau ne ya samu shiga a yaren ibo kuma ya zama muna ciki mutanen da za a kaddamar da mu wani cikin ba wannan ba garamin abun alkhairi bane zuwa a gare mu dukkan wanda ya samu halarta wannan ba garamin alkhairi ba Hakimin Galadimawa Abuja Alhaji Musa Barde ya buƙaci sauran masu hannu da shuni su tallafa don samar da kwafin fassarar mai yawa don a ci gaba da rabawa jama'a. Kusan in ce su inyamurai wanda ba su samu sanin addinin musulunci ba to ga fili ga doki yanzu za su san addinin musulunci. Don haka muna neman cewa al'umma su haɗa hannu ƙarfi da ƙarfe mu ga cewa wannan sako ya isa gare su sannan mu tabbatar cewa su masu hali da shuni sun shigo ciki saboda a dama da su mu tabbatar cewa su shugabanni ne kuma duk wanda ya kasance musulmi ya kamata ya yi jihadi a wannan lokaci mutane sun yi da fifi suna buɗe kofin suna dubawa duk da akasarinsu ba sa fahimtar harshen ibo in ka ɗebe in so. da aka ce musu na nufin mai tsarki wato inso so alkur'an sai cuku wanda ke nufin Allah mai girma. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.